يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تبقي منا ثلاثة ƙarshe kenan a wannan shekara talata irin ta yau tana tunatar da mu babban rashi musamman kuma jiyar litinin ma ta ƙarshe litinin ta ƙarshe suna tunatar da mu rabuwa da muka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga litinin ta ƙarshe ke daga hada zai litinin din tana tunatar da mu yadda aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi ranar litinin sannan har yanzu an turo shi ya zama manzo ranar litinin sannan har yanzu an mai wahayi ranar litinin sannan har yanzu an ɗauke shi ranar litinin ya yi hijira ranar litinin ya shiga garin madina ranar litinin to ya rasu litinin sai ya zama birnewa ranar talata oke daga ranar irin ta yau kenan rana ce dai kamata da zauna in ma kai na hisabi ko musamman yanzu abin da ya rage mana shekarar ta kare kusa sun yau ashirin da bakwai gobe laraba kaga da tabbas alhamis da tara kun an ga wata juma'a sabuwar shekara in ba gani ba kuma a asabar kala yanzu mana fita musana ƙarshen shekara ba labarin farko shine hatibu kuma قبل أن wannan min kauli umar radiyallahu anhu wa laysa min kauli nabi sallallahu alaihi wasallam hisabi kafin a zo a mana hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu magana ce babba mana zauna duba me yake bukatar kari na ayyuka na gari in kara me yau da ban na munanan ayyuka in bar su don annabi sallallahu alaihi ya ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati to kaga duk kana bukatan ka kara su wa tarkal munkarati kana bukatar ka dina su ba wai ka rage su ba ka dina akan ka'idan wa ma atakum ar-rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ne gaba daya kuma ce wattaqullaha inna allaha shadidul iqab to musamman a duniya da muke ciki yanzu abubuwan da muke yi marasa kyau suna nan jingin jingin idan muka kwatanta kawukan mu da annabi adam alayhi salam shine babanmu Allah ya rike shi da hannun shi ya busa mai rai ya ce mala'iku su mai sujada ya ci komai a cikin gidan aljanna amma wala taqraba hadhihi shajarata sai kawai fatakuna min al-zalimin kama da yake yar bishiyar nan guda ɗaya Allah mai tsirara da shi da matar shi a matsayin shi nawa na babanmu ba babanmu ba aka mai tsirara dole sai zama shi gare ni in amma babana tsirara tuni kuma da babakin komai nake wafa ka duba shi kuma guda ɗaya take take tak tak shi kenan mu kuma guda nawa muka yi zunubai nawa muka yi sabon Allah nawa muka yi ba zai kingu ba na kowa a cikin mu ba zai kingu ba lallai muna da bukatar mu ma kan mu hisabi mu tuba taubatan nasuhan tuba tuba wani cikin nagartacciya bi iznillahi ta'ala at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu sannan mu cika shekarar da ayyuka na gari domin al'amalu bil khawatini ayyuka ana daukan shi ne da abin da mutum ya cika kai ka cika akan abu mai kyau to shi kenan za a dauke ka akan abu mai kyau din ka cika akan shirme ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to har yanzu fa akan shirman za a dauki mutum mutum ya zama mashirmaci to sanan har yanzu mu sake dubawa ya muke tare da ihsani ya muke tare da ikhlasi ya muke tare da ajalinmu domin ibnu adama innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'du yanzu sai ka yau ba wai rana ɗaya bane ba wai ayyam ba ba ba wai asabi ba ba shuhur ba ba sana ba bal sanawat sanawa shekaru ne masu yawa suka wuce ne su to kaga yanzu kenan muna sake kusantar ajalin mu ke sai ka sai ka ja cewa ne ya rasu wani ya rasu wani ya rasu wani ya rasu halas to an ce yau wani ya rasu to yana gobe ko jibini ne ka sa kanka cikin layi ni kai ne nas ko da za a ɗauki mutum ɗari ɗari biyu to yana yawa kai ne na gaba ke a cikin ɗari uku da za a ɗauka kuma maybe ina ciki ko kana ci to lallai ibnu adama innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'du to lallai ga shekara ta zo tsarewa sai mu sake budgeting me Allah ya karba mun a shekarar da na gabatar a duka aikin da na yi gaba ɗaya guda nawa Allah ya karba sannan kuma guda nawa Allah ya rejectin ka tabbata akwai ai a cikin ayyukanka akwai wanda Allah ya karba kuma ka tabbata karka yaudari kanka akwai wanda Allah bai karba ba tunda ƴaƴan annabi Adam waye baban su annabi Adam Allah ya ga mana fatu kubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir to kuma kenan to kullum da hukuma wannan mun kai karan kada miya shi alfahari ne nan suke ai mu babanmu shine wa annabi adam alaihi salam babanmu shine wanda aka sa shi aljanna babanmu shine na malaiku suka mai sujjada to amma tun Allah yana da criteria na karban ayyuka halaf wanda ya kyautata shi Allah ya karba wanda bai kyautata ba halaf Allah ya fatali da aikin shi to sannan kuma sai mu shirya kan sabuwar shekara in muna rayu na sabon budget na ayyuka na gari zama ayyukan namu su san bambanci ga wancan shekara ya zama dai akwai bambanci na ƙarin ayyuka na gari da kuma barin sabon Allah amma sai kin ka duba mafi yawanci yadda muke din abubuwan sake taɓarɓare mana ne ko ba wai suna gyaruwa ba ne da taɓarɓarewa suke to amma dai sai hankali shi ya kamata ya lura da irin wannan halin zan je aljanna da irin wannan halin Allah zai sa da aljanna to lalle kowa sai ya duba kuma sai mu fuskanci sabuwar shekarar musamman da addu'an ganin wata in an ce an ga wata addu'ar sa shahararriya ce ga tana hifil muslim Allahu akbar Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman kada bil amni kuma kasar mu tana bukatar me aminci kamar da yawa musulmai ba ruwansu ka faɗi wannan addu'ar cewa shi bai taɓa shi ma ta addu'ar ganin wata ce oke Allahumma illahu alaina bil amni jiki ce magari in mutum ya yi Allah ya karɓa halas kusa fitilan ta zace a kan dawa ne kan dawa ne halas ce wani kam yana ci wani ma yana ci bil amni wal imani abu na uku shine ne was salama wal islami shi na biyar wa tawfiqi da ga abubuwan da muke ta nema duniya da layira don ka dace kala in yin kuɗaɗe ne ma kake nema ka dace kala in ma ɗaukaka kake nema ka dace an gama duk abin da kake nema babu abin da fi dace ka kurkun shekaran kaga kana roƙon Allah da haƙi والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى addu'a ta biyu yana zo da wasu littafai لتفيد biyu? aha littafin nan shine mai kenan mu'jamu sahaba mu'jam as-sahaba na abul qasim abdullah ibn muhammad ibn abd al-aziz al-baghawi ha abul qasim al-baghawi kaga al-baghawi baghayir suna da yawa kenan shi wannan fa ya rasu hijira tana ɗari biyu da sha bakwai kai kuma ma mamaki wa'in da laraba suke karɓar littafin kyauta kawai a lokacin da aka buga duk wanda yake so ya zo ya karɓa ya tafi ok ina daga ciwon da na samu littafin kuma za ta shiga kasuwa ina za ka samu littafin a duk na, ina za ka samu shi idan wuce tsararru ne suke da littafin shi ma in ya dace ne an bashi kuma a kasuwa zai maka wahala sosai mu jamus sahaba na imamul bagawi sai kuma a cikin littafin al'ifaba al'ifaba eh fi tamizi ne to ko shi ibn hajar din ya kufo ne daga nan sai oke oh, sai wannan jijjige ne sosai to mu fara karantawa daga nan musamman wannan addu'an sabuwar shekara da cewa suna kawo tawilai tawilai a ah, to daga yaushe ne aka fara sa yau sabuwar shekara kalandar musulunci kalandar musulunci ta fara da yaushe ne daga lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko daga lokacin Umar ne ko ma ya ne dai mu ji isnadin anan ya kawo mana shi 1539 a ƙarƙashin mujallabi na uku kenan shafi na ɗari biyar da arba'in da uku ok kawai za ka yi shi upside down in ka ɗauko shi daga nan ka ce 345 to sai zama 543 shafi na 543 ɗari biyar da arba'in da uku ƙarƙashin tarjama ta 1539 ya kawo shi a tarjaman abdullahi ibn hisham Abdullahi ibn hisham yace tarjuma shi tana cin al-isti'ab tana cin usudul ghaba tana cin al-isaba lahu wa li abihi suhba shi sahabi ne baban shi ma sahabi wal muhim abin da nake so in cin ma'anan addu'ar sabuwar shekara kada ita wannan daga shekara ne sai shekara yace haddathani ibrahim ibn hani ibn asbab qala akhbarani ibn wahab an haywa an abi aqid an jaddihi abdullah ibn hisham عبد الله بن هشام قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة أنه صلى الله عليه وسلم كنت شيء يتعلمون هذا الدعاء سنقو يولا الدعاء كما يتعلمون القرآن كما نسيكو ينكر في القرآن إذا دخل الشهر أو السنة إذا متى يشبو ko kuma shekara ta shigo to zai zama babu iskali ko a lokacin jahiliya sun san yanzu shekara ta fara yi ko ba sani ba ta irin kirgin su a can a lallai sai ce to ai a lokacin umar ne aka fara kalantar musulunci a to sun can ba su da ba su amalfi sun san yanzu shekara ta je waiwai ba a cewa in kalantar musulunci ta fara ba in shekara ta fara to su a irin kirgin su a can in shekara ta fara sun sani mu ma irin kirkin mu tun shekara fara ya ake gane aikin haji ya ake gane aikin haji ya ake gane azumin almuharram ya ake gane tasowa ya kirgin zai yake nan inna iddata shuhuri in zazi na ashara shaharan fi kitabin kuma yau makhalaka samawa ya suke gane shi ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس yawanci a lokacin a umar ne aka fara wannan ba zai zama wata shubuha da za ta kautar da hadisin da kuma addu'ar da take ciki to ma'ana in wata ya shiga ko shekara ta fara sai sai Allahumma alaina ma wancan sai ka kira ahillahu sai alaina bil amni والإيمان والسلامة wal'islami. kuke kamar addu'an ganin wata ne zai zai Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami sai wajiwarin min ash-shaytani kalma ta biyar ke wajiwarin min ash-shaytani ya Allah ka kautar da mu bari shedan sai wajiwarin min ar-rahmani ribuwan yardar Allah mai girma da ɗaukaka الحافظ مصرحا لأنه أخرجه أبي القاسم البغوي ابن حجر أنا الإصابة في تمييز الصحابة مجلد نبي فيكم شافي لأريكك تسبعين تتقص يا رويتوش تهنيا أصدق daga ibn wahab bi sanadil hadith alladhi akhrajahu akhraja lahu al-bukhari fi shayka thumma qala al-hafiz yanzu sai mu wannan na imam al-bagawi ne mu jira na ibn hajar na ibn hajar sai mun gane kan addu'a Allahumma ashkilhu alaina bil amni to ai ka roki aminci ko yake ba abun so ne Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal imani والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن سيم زبر ابن حجر أنا سين الإصابة wannan tsohon bugu ce ka duba da yin rubutu hash ana fara karanta a cikin zai fara ciwo kudin rubutu na yi kayan kayan sosai salmunan a ƙarƙashin tarjaman shi abdullahi bin hisham tarjama ta dubu biyar da bakwai دوبير دكوفيتي عبد الله ابن هشام ابن الزهرة ابن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن كيب ابن مرة القرشي التيمي له ولأبيه صهبة فيشي قال البغوي هذا شيء كوما تكين معجم الصحابة هردوا شاكي نقبات 378 وزيكي شو ترجمة كيرا a ƙarshen tarjama ya ce wa akharaja lahu Abulkasim, qasim al min tariqi asbar an ibn wahab bi sanad al hadith alladhi akharaja lahu al bukhari fi sharika hadithan rawahu an al sahaba shi kuma ya rawaito shi ne daga tarin sahabbai ba mu tinje mu tinje ba walabhu kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun kasance يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن daga ganin zai nuna mana mahimmancin addu'o'i suna koyon wannan addu'a kamar da suke koyon karatun Qur'ani idza dakhala ash-shahru aw as-sana idan wata ya shiga ko kuma shekara ta shiga kaga ce shekara ba ce kalandar hijira ta kama shekara kawai to ya danganta a gurin suwa a can can ya shekara take a mu a gurin mu ya shekara take to sai sai Allahumma adkhilhu alaina bil amni iman wal salamati wal islam wa jiwari min ash shaytan wa ibwan rahman to sai kun hajar ɗancen abin da kammala da shi yace wa hadha mawqufun ala shart as sahih wa hadha wannan mawkufi ne kuma akan sharafin ingantacce ala sharfi sahi mana hadisin yana da inganci ke su rage mana yaya tawilin hadisin zai zama wani sai tuwa ko da ya inganta ya ba lalle sai an yi wannan abin ba A kaga akallu kai ka faɗa ta mutane oke su roƙi Allah ma aminci ko da hausa ne kamar sai ce hadisin ma content saboda ai kaza kaza to kaga abin da muka iya ce mu ce ai hadisin ma yana da rauni wani a cikin goban farko na zulhijja ne ko kaga azumi bayan Allah suke ta yiwu to an yi wata walima sai suka kwantar an yi ɗauran aure a kwata ki ce ai wai an ce wai azumin goman farkon ma ai ba'ifi mana shi baya azumi kenan ko to sai wani usta zai ce to a to ko ma hadisin ba'ifi ne ta ma ba isi ba ne mahal albani ya ce sahihi ne a cikin sahihi sunan bi dawo to ai yana cikin al'amalu salih azumi mai cikin al'amalu tsari yana ciki to kaga ko wai shi isi ne saboda isi ne ai ba zai ba kaga mu raunata shi kenan aikin mu kenan an ce arafa ta dace da juma'a ai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya hana azumin juma'a saboda haka ba zan yi ba kar shi ne shi manzo Allah ya hana azumin arafa ne ko ya hana azumin juma'a kawai juma'a kawai ya hana don ya bai haɗu da asabar ma ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin asabar musamman ta so ko arafa bani ba azumin asabar zan yi zan yi azumin tasu'a ne ko kuma arafa wannan da shine tabi'i dangane da wannan addu'a ne bi a sake kawo su bayane-bayanai ga wanda suke ganin ya inganta a wani kuma suna cewa bai inganta ba bai inganta ba ina substitute to zai ka ba ni substitute in ka inganta ka ga wannan ba wani biki bane kawai addu'a ne shi ke Allahumma adkhilhu alaina ka shigo mana da wannan sabuwar shekara bil amni kuma kasar mu abin da take bukata ce bil amni wal imani was salamati wal islami wa jiwari min ash-shaytani wa ribwanin min ar-rahman litafai guda biyu Allahu a'lam a ce kai farkon idan dakala idan dakala shaharu aw sana to kaga in kana sahun farko yana shiga ke a ce ana shiga salat ne a daren farko an ce an ga wata e, an ga wata kaga an ga wata salat gurgurdun da ce fada dangane da addu'an ganin wata rana na ɗaya biyu uku shi yana farko farko ke ne Allahu alam